assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya ga allah mai girmar ɗaukaka da ya ba mu dama muka sake dawowa a wannan lokaci inda muke koyon ƙa'idodin yaren larabci muna nan cikin littafin annahul wadi wanda aka shirya lilmar halatul ibtida'iyya domin mataki na farko na koyon ƙa'idodin yaren larabci muna nan cikin aljuz'ul awwal kashi na ɗaya muna nan cikin darasi na tara aljumlatul fi'iliya jumla wadda ta fara da aiki an karantar da mu cewa kullu jumlatin ta tatarakabu min fi'ilin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'iliyatan kowace jumla wadda take haɗuwa ta hanyar aiki da wanda ya yi aiki ana ce mata jumla fi'iliya jumla wadda ta fara da kalma ta aiki aka ba mu misali yashtaddul bardu sanyi yana tsananta kaga sai aka fara faɗin yashtaddu fili mudari'i sannan aka faɗi albardu shine fa'ilun kaga an samu aiki da wanda yake yin aiki an samu jumla fi'iliya muna nan cikin tamrinatu yau za mu shiga tamrinun na uku masu littafi suka ce kawin jumalan fi'iliyatan ka samar da jumloli wanda suka fara da kalma ta aiki ya ji ha kullusmin Minal al'asma'il atiyati fa'ilan li fi'ilin mudari'in kowane suna daga cikin sunayen da ke tafi ya zo ya zama shi ya aiki ga aiki mai gudana ga sunayen kamar haka al'usfuru tsuntsu ƙarami athaubu tufafi kayan sawa alharru zafi al'asadu zaki almadaru ruwan sama annaru wuta alwardatu hure ko filawa attajiru ɗan kasuwa wayannan sunayen guda takwas abin da ake so mu yi mu fara kawo fi'ili mudari'i farko sannan mu kawo kowane daga cikinsu ya zama shi ne ya yi wannan aikin to sai mu ce yogarridul usfuru tsuntsu yana yin kuka kaga mun ce yana nan yana yin kuka kaga yogaridu shine fi'ili mudari'i al'usfuru shine fa'ilun kaga mun samu aiki da wanda yake yin aiki kenan mun samu jumla fi'iliya yatamazzaku thawbu tufafin yana tsatsagewa yana yayyagewa kaga ya yatamazzaku shine fi'ilun mudari'un athawbu shine fa'ilun shine ke yin aikin kaga mun samu aiki da wanda yake yin aiki mun samu jumla fi'iliya yashtaddul harru zafi yana tsananta kaga mun ce zafin yana tsananta yana nuna ta ƙara tsanani kaga yashtaddu shine fi'ilun mudari'un alharru shine fa'ilun mun samu aiki da wanda yake yin aiki mun samu jumla fi'iliya tatawakkadun naru wuta tana kunnuwa kaga tatawakkadu shine fi'ilun mudari'un annaru ita ce fa'ilun mun samu aiki da wanda yake yin aiki mun samu jumla fi'iliya yanzilul madaru ruwan sama suna sauka kaga mara labarin ga ruwan sama nan suna sauka kaga yanzulu shine fi'ilun mudari'un almadaru shine fa'ilun mun samu aiki da wanda yake yin aiki mun samu jumla fi'iliya ya firru lissu dan fashi yana gudu kaga mun ce dan fashi ga can yana gudu kaga ya firru filin mudari unni gane yana aikin lokacin da muke ba da labarin allisu shine fa'ilun mun samu fi'ilun da fa'ilun aiki da wanda yake yin aiki mun samu jumla fi'iliya tazbulul wardatu huri yana tamuƙewa yana yankonewa yana bushewa kaga mun samu tazbulu shine filin mudari'un alwardatu shine fa'ilun mun samu aiki da wanda yake yin aiki mun samu jumla fi'iliya ya tasaddaqu tajiru ɗan kasuwa yana yin sadaka kaga ya tasaddaku fi'ili ne wanda yana nan yana gudana lokacin da ake ba da labari attajiru shi ne yake yin sadakar kaga shi ne fa'ilun mun samu aiki da wanda yake yin aiki mun samu jumla fi'iliya kamar yadda muka saba mukan ɗauko jumloli guda biyu sai mu yi to sai mu ɗauko ya tamazzaku thawbu da ya lissu sai mu ce ya tamazzaku thawbu ya tamazzaku fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih ya tamazzaku aiki ne wanda yana da yana gudana lokacin da ake bayani kuma raf'a yake da alamar raf'a shi ga don manan ta bayyana ƙarshe saman ƙafin. a thawbu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi addamatu zahiratu ala akhirihi a thawbu shine yake yin aikin shine fa'ilun alama cewa shine fa'ilun ga don manan ta bayyana ƙarshe saman ba'un ya firro lissu ya firro fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamutu raf'ihi damatu zahiratu ala ya firro aiki ne wanda yana gudana kuma raf'a yake da alamar cewa raf'a yake da ga don manan ta bayyana ƙarshe saman ra'un allisu fa'ilun marfu'un wa alamutu raf'ihi addammatu zahiratu ala akhirihi shi ne ke yin aikin shi ne fa'ilun alama cewa shi ne ke yin wannan aikin da muka ambata farko saboda ga don manan ta bayyana ƙarshe saman sadun kafin mu tsaya ga tambaya ta ƙarshe wadda za mu bamma masu saurari su ba da amsa allah mai girma da ɗaukaka ya ce sabbi hisma rabbikal a'ala ka tsalkake sunan ubangijinka wanda ya fi kowa ɗaukaka tambayan mu a wannan jumlar sabbi hisma rabbika wace irin jumla ce a jumlatun fi'iliyatun jumla ce wadda ta fara da aiki ba jumlatun isimiyatun jumla ce wadda ta fara da suna ja jumlatun ƙur'aniyatun jumla ce ta ƙur'ani sai a zaɓi ɗaya daga cikin wayannan guda ukun sai a turo muna amsar a rubuce ko da sauti a shafinmu na youtube ko na facebook ko na whatsapp da fatar allah ya samu gani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.